وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيومنا عشرين دهود قوة ربيع الأول هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا دبو دريه دتلاتين تقص kuma shi ya zama ashirin da hudu ga watan sha biyu miladiya dubu da sha shida shi gaba da karatunmu na littafin a sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at ila taslimi ka annaka taraha littafin Sheikh muhammadu Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala idan ba manta ba muna abin da ya shafi salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin a fa'idodi da ya al-fa'idatul muhimma fi salati ala nabiyil umma wanda mun karanta fa'ida ta farko mun karanta fa'ida ta biyu yau insha Allah za mu tashi kan fa'ida ta uku sai qul mu'allif rahimahullahu ta'ala alfa'idatu salita. thalitha mala yace fa'ida ta uku wa yara al-qari'u aidan annahu laysa fi shay'in minha labzu siyada mala yace mai karatu kuma zai ga babu wani abu minha daga wannan sigogin salati din ba wani abu daga gare ta na lafazin asiyada a duk sigogin da muka karanta zaka ga babu lafazin siyada me lafazin siyada na shugaba misali ya ce Allahumma salli ala sayyidina ya ce duk lafuzan da makaranta babu wannan ولذلك اختلف ولذلك اختلف المتأخرون في مشروعية زيادتها في الصلوات الإبراهيمية saboda haka ne malamai na baya-baya suka yi saɓani wajen shara'ancin ƙara wannan a salatin ibrahimiyya suka yi saɓani cewa za a iya ƙara sayyidina ko bai halatta ƙara sayyidina ba malai ce wala Sa'ul majalul an lil basir fi dalika malai ce amma nan guri ba zai ba mu dama ba fage ba zai ba mu dama da zamu magana daki daki akan haka ba wa dhikru man ba ila adam ha. fage ba zai ba mu dama mu ambaci malaman da suka tafi akan rashin shar'ancin yin haka ba ittiba'a li ta'limin nabi sallallahu alaihi wasallam al-kamil li ummatihi wanda suka tafi akan rashin shar'anci saboda me suka tafi akan rashin shar'anci din saboda bin koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam cikakkiyar koyarwa ga al'ummarsa hina suila an kaifiyatu salati alaihi sallallahu alaihi wasallam a yaushe annabi ya koyar da su din yayin da aka tambaye shi kaifiyar salati a gare shi fa ajaba amiran bi qawlihi sai manzon Allah ya bada amsa yana mai umarni da faɗin sa qulu allahumma salli ala muhammadin kamar yadda muka karanta ko bai ce ƙulu allahumma salli ala sayyidina muhammadin ba shi yasa malamai da yawa suka tabbakan cewa ba shari'a bane saboda bin wannan umarnin na manzan Allah walakin ni uridu an an qula ila alqurra'il kiram huna ra'ayul hafiz ibn hajar al-asqalani fi dhalika to tunda yace ba fage bane da zai bayani dalla dalla yace amma sai dai ni zan ciro wa masu karatu masu girma ra'ayin alhafiz ibn hajar al-asqalani dangane da haka me isa zai ciro ra'ayin ibn hajar ya kawo yace bi itibarihi ahadu kibar ulama'i shafi'iyya dan idan da cewa shi ibn hajar yana cikin manya manyan maluman shafi'iyya na bainal hadith wal fiqh wanda suka hada ilimi na hadisi da ilimin fiqh fa qarsha alal mutaakkir shafi'iyya kilafu hadha at-ta'lim an-nabawi al-karim sai malam ya ce amma kuma ya yadu a gurin malamai na baya-baya na shafi'iya me ya yaɗu sabanin wannan koyarwa ta annabta mai girma ma'ana a gurin malaman shafi'iya ya yadu za shi salati ga manzon Allah sai sun sa labazin sayyidina shi yasa zai kawo maganar malami na shafi'iya wanda malamin hadisi ne ko malamin fiqh yace qala al-hafiz Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Garabili wannan malamin wanda muka ambaci sunansa ya ce wa kana mulaziman libin hajar malami ne wanda ya lazanci bin hajar almajirinsa ne kuma irin almajirin da ya lazanci da hudu ala rahimahullahu min qaddihi naqaltu yace ya faɗa Allah ya masa rahama malal bane ce min qaddihi naqaltu daga rubutun hannunsa na ciro wannan magana shine suka rubuta ƙasa wa huwa min maqdudatil maktabati zahiriya. yana ce illa tattafan da ya samu ya karanta a maktabatu zahiriya. kun sai yana cikin kamar yadda lokacin muka tarjama mala albani na faɗa yana cikin abin da ya taimaka mala albani akwai littattafan da ya same su makaɗuɗat, wanda ba ma buga su a duniya ba ya karanta su to wannan yana ciki almaji ibn hajar ne ya rubuta wannan magana da ya tambayi ibn hajar malaminsa. to mala albani Allah ya sa ya gante karanta a makaɗu ɗin rubutun malamin to malamin ce daga nan na ciro to ga yanda maganar take shi wannan malami Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Garabili yake cewa su'ila ai al bin al-Hajar yace an tambayi abin nufi an tambayi alhafiz ibn Hajar amta allahu bi hayatihi Allah ya ji yadda daɗi da rayuwarsa an sifati salati ala sallallahu alaihi wasallam fi salati au qaridi salati dangane da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah ko a wajen sallah sawa'un qila bi wujubiha aw dubbiyatiha sawa'un mun tafi akan cewa yin salatin wajibi ne ko kuma yin salatin mustahabbi ne hal yushtaradu fiha an yusifahu sallallahu alaihi wasallam bis siyada wannan ita ce tambayar ya tambayi ibn hajar shin an sharɗanta a cikin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a siffanta shi da siffa ta shugabanci shine ya ce Allahumma salli ala sayyidina ka an ya kula masalan kamar mutum misali ya ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin au ala sayyidil khalqi ko mutum ya ce Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala ala ko Allahumma salli ala sayyidil khalqi au ala sayyid walad adama misali mutum ya ce Allahumma salli ala sayyid walad adama au yaktasiru ala qawlihi Allahumma salli ala muhammadin ko kuma mutum zai takaita ne wajen faɗin kawai Allahumma salli ala muhammadin an ji tambayar ko za ka ce Allahumma salli ala sayyidina ko kuma za ka ce Allahumma salli ala muhammadin ya ce ayyuhuma afdal wanne ne ya fi a cikin wannan biyun itiyanu bi lafzi siyada shin a da lafazin sayyidina din likaunihi sifatun sabitatun lahu sallallahu alaihi sallam dan kasancewar wannan siffa ta siyada siffa ce tabbatacciya ga annabi sallallahu alaihi sallam naji dadin wannan magana dan kar wani ya ce ba mu yadda manzon Allah sayyidina bane ko ibn najir bai yadda manzon Allah sayyidina bane a'a kaga ma yace sayyidina din siffa ce ta manzon Allah abin da ake magana shine a yanda annabi ya koyar da salatin ya ce ni ya sa mana wannan lafazin an fahimta domin muna yin addini ne yanda annabin ya koya mana saboda ubangiji shi ya ce mu kwaikwaya ko ba haka ba alkana lakum fi rasulillahi uswatun hasana sai ce an au adam itiyani bihi ko kuma rashin zuwa da wannan lafazin na siyada la adamu wurudi zalika fil athar saboda bai kuma gangaro a hadisi ba wanne yafi to wannan tambayar da shi almajiri ibn hajar yau ibn hajar kenan sai yace fa ajaba radiyallahu anhu sai yace sai ba da amsa Allah ya yarda da shi ya halatta wanda ba sahabi ba a ce masa radiyallahu anhu sai dai kada a maida abin sha'ara a kansa dan dan wani lokaci an ce radiyallahu anhu ba laifi bane amma zama duk sanda aka ambace ka ce radiyallahu anhu to nan ne malamai suka ce a'a sahabi kawai za a gaya wannan an fahimta ko eh. ga amsar ibn ya ce na'am ya ce haka ne ittiba'u alfadil ma'thura arjahu ibn hajar ce bin lafuzan da suka zo a hadisi shi ya farin jayi kenan a hadisi sayyidina ya zo ko bai zo ba kaga amsa shi ne kada a sa lafazin na, in jiwa in ji ibn sai kuma ibn hajar ya kawo wata magana dan zaka yi cewa wani zai iya cewa ma ai abin da yasa shi annabi wajen koyi salati bai ce sai na ba ai tawadu ne ko ba ka ba sai ibn ya ce wala yuqalu kuma ba za a ce ba la'allahu taraka zalika tawadu'an minhu ba za a ce annabi ya bar hakan bai faɗa bane dan kaskantar da kai kamalan ya kul kamalan ya kun ya kula inda zikiri sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam kamar yanda kaga an ambaci sunan manzon Allah ai shi annabin da kansa baya cewa sallallahu alaihi wasallam amma wa ummatu mandubatun ila an taqula zalika kama zikira amma kaga al'ummarsa mustahabbi ne in an ambaci sunan annabi su masa ne su masa salati amma shi annabin an ambata baya kansa wataƙila nan a ce tawadu to ibn hajar to anan kaka irin nan ne ba dan tawabu manzo Allah yake faɗar sayyidina din ba Kuma ba haka yake a shari'a ba to ibn hajar ne isa ka gane ba haka yake a shari'a ba yace saboda li anna naqul mu za mu ce law kana zalika rajihan da hakan ne mai rinjaye dan tawabu manzo Allah yake faɗa la ja'a min as-sahabati thumma an at-tabi'ina ai da ya daga sahabbai sannan ya daga tabi'ai da sai a samu sahabbai za salati shi annabi ya ki faɗa ne dan tawazu to amma su dan girma shi da in sun zo za su yi masalati sai su ce Allahumma salli ala sayyidina ko ba ka ba to amma ba samu suna yi ba ashe kenan haka yake a shari'a ko eh haka nan tabi'ai yace walam naqib fi shay'in min al-athari an ahadin min as-sahaba wala tabi'ina lahum qala dhalika ibn ajay ibn hajar wannan fa duk magana ibn hajar ce yace ba mu ga wani abu na hadisi ba na asar daga ɗaya daga sahabban manzan Allah ko tabi'ai masu bin sabai ɗin ya faɗi wannan ma'ana ya zo wajen salafi ya ce sayidina, ya ce ma aka karci ma da anhum min zalika tare da yawan abin da ya gangaro na salati daga hakan daga gurin sabon manzon Allah tabi'ai yace wa hadal imam shafi'i ga misali ibn hajar yace wannan shine imam shafi'i malamin mazhabin kenan ko yace a'ala a'ala Allahu darajatahu Allah ya dauka darajarsa wa huwa min aktarin nasu ta'aziman linnabi sallallahu alaihi wasallam imam shafi'i yana cikin mafi yawan mutane girma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan zaka lissafo mutane suke girma manzan Allah to zaka sa imam shafi'i a ciki qala fi khutbati kitabihi ya faɗa cikin khutban littafinsa allazi huwa umdatu ahli madhhabihi wanda wannan littafin shine umda madogarar masu bin mazhabin imam shafi'i da ya zo a cikin hudubar littafin ko muqaddimar littafin da zai salati ga annabi sai ce Allahumma salli ala Muhammadin ya sa na yanda Imam Shafi yake girman manzon Allah da a shari'a za a sa na zai sa ko ba zai sa ba kama sai kawai ce Allahumma salli ala Muhammadin ila akir ma addahu ilai tahadi har zuwa ƙarshen abin da ijtihadin sai ya bashi wa huwa qawlu shine fadin sa ga yanda ya faɗa a cikin salatin kullama zakarahu runa. ma'ana ala kai salati ga nan Muhammad duk sanda masu ambatu suka ambace shi wa kullu ma gafala an zikril gafiluna da kuma dukkanin masu rabkana ga barin ambatan suka rabkana malai shi ka hustan baɗa dalika min hadisi sahih kamar dai Imam Shafi ya ciro hakan ne ya yi istinbadi ya fito da wannan ne daga hadisi ingantacce allazi fihi wanda cikin hadisin akwai subhanallahi adada khalqihi Allah tsarki ya tabbata ga Allah subhanahu ta'ala adadin halittarsa faqad sabata annahu sallallahu alaihi wasallam qala li ummul mu'minina ya tabbata manzon Allah ya ga ya uwar mu'mini haka wa ra'aha qad aktharat tasbiha wa qalat manzon Allah ya ga tana tayauta tasbihi ta tsawaita tasbihi din sai manzon Allah ya ce da ita laqad qultu laqad qultu bariki kalimatin manzon Allah ya ce ni ko na faɗo ta kalma a bayanki law wuzinat bima qulti lawadanat hunna da za a auna abin da na faɗa a bayan kiɗin nan da abin da kika faɗa da abin da na faɗa sai yarin jaye wanda kika faɗa a mizani na auna aikin bayi fa zakara zalika sai manzo Allah ya ambaci wancan hadisi subhanallahi wa bihamdi alla khalqi wa rida nafsi wa zinta arshi wa midada kalimati sai malai ce wa kana sallallahu alaihi wasallam yujibul jawami min du'a, manzan Allah ya kasance aljawami min du'a yana burge manzan Allah addu'o'i yan gajeru amma kuma sun tattaro dukkanin alkhairi, wannan yana burge manzan Allah to imamu shafi kamar ya yi wannan salatin ya yayi istinbadi daga irin wannan hadisin ne sai ibn hajar ya ci gaba da cewa wa qad aqada al-qadi yadbaban fi sifati salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi shifa yace haka nan al-qadi iyab ya kulla babi dangane da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin littafinsa a shifa bi ta'rifi huquqil mustafa wanda muka misali da wani littafi kenan muke cewa a shafa wacce ake cewa wai in ka rasa aure a yi ma a shafa ko ko ba kan lafiya a yi ma a shafa wannan duk jahilci ne kawai jahilci ne me a shafar littafi ne da ya rubuta shi kan me kare daraja annabi da nuna girman annabi sallallahu alaihi wasallam amma littafi ne wanda har hadisai mawdu'ai a ciki har akwai maudu'ai a ciki shi yasa wasu malaman suke cewa ai shifa ma uwa rage ma daraja ta saboda babban malami alqabi'iyan na hadisi kuma sai ga ya rubuta ai shifa malaman suke ta mamaki ya kamar alqabi'iya zai rubuta wannan littafin ya kawo da hadisai hadda na ƙarya a ciki kama saboda an saba karanta ta a garin nan kawai komai aka karanta hadisin ne kawai sai a wuce amma har hadisan ƙarya akwai a cikin ai shifa to amma dai mahallin shayin na kawo wannan magana a anan ashifan nan ya rubuta ta ne dan ne kaga ce mata ashifa bi tarifi huƙuƙin mustafa waraka daga sanin haƙoƙin manzan Allah ma'ana ababen da yake girma manzan Allah ne da haƙoƙin manzan Allah ya rubuta littafin dan ya bayyana maka su to kaga yana cin haƙoƙin manzan Allah ya masa salati to sai ya ƙulla babi yace babu fi salati ala nabi babun da zai magana kan salati ga annabi wa naqala fihi atharan marfu'atan an jama'atin min as-sahaba wat tabi'in a cikin babun sai ya nakalto hadisai marfu'ai daga jama'a da yawa daga sabon manzala da kuma tabi'ai yace laysa fi shay'in minha an ahadin min as-sahaba wa ghayrihim lafzu sayyidina duk a cikin kuma ababen da alqabi ya a shi daga sahabbai din da ma wasunsu ba wata ruwaya da ya kawo mai lafazin sayidina min ha sai ce daga irin hadisan da ya kawo ga hadisi ɗaya hadisu ali hadisu ali bin abi talib annahu kana yu'allimuhum kayfiyata salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam ali bin abi talib ya kasance yana koya musu kaifiyar salati ga annabi fa yaqulu yana cewa allahumma dahiyal madahuwati wa baril masmukati اجعل sawabiqa salawatika wa nawamil barakatika تهيتك على محمد ala muhammadin الفاتح لما rasulika yana cewa ya ubangiji dahira madahuwati mai shimfada shimfadaddu wa baril masmukati mahalicin masu dango ij'al sawabiqa salawatika ka sanya margayin salatinka wa nawami barakatika da albarkokinka masu daɗuwa wa za'id tahiyyatika da daɗin gaisuwarka ala muhammadin ga annabi muhammadu ya ce sayyidina abdika wa rasulika bawanka ko manzanka al-fatih lima ugulika me buɗe abin da aka rufe wa an aliyin haka nan dai ya zo daga ali annahu kana yaqul ya kasance yana cewa salawatullahi al-barur rahim wal mala'ikatil muqarrabin wan nabiyina was siddiqina wash shuhada'is salihin wa ma sabaha laka min shay'in ya rabbal alamin ala muhammad bin abdullah khatimin nabiyina wa imamul muttaqin kaga nan ma yace sayyidina kaga yace a salatin Allah ubangijin nan albar mai baiwa ga bayansa rahim mai jin kai wal mala'ikatul da kuma salatin mala'iku makusanta wan nabiyina da salatin annabawa wa siddiqin da siddiqai wa shuhada'i da shahidai wa salin da bayin Allah na gari wa ma sabbahaka laka min shay'in kai da ma dukkanin abin da yake tasbihi ga Allah ya rabbal alamin ya ubangijin halitta to duk salatin wa'annan ya tabbata ala muhammadin bin abdullah ga muhammad dan abdullah ka bi ce ala sayyidina muhammad bin abdullah ba katim nabina wa imamul muttaqina cikamakin annabawa jagoran masu tsoron Allah Ali bin Abi Talib da kai da shi wa yafi son manzon Allah da kai da Ali wa yafi ganin girman manzon Allah to bai sa lafazin na ba saboda ya san annabi bai koyar da wannan ba wa an Abdullahi bin Mas'ud haka nan al-Qadi ya kawo hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda annahu kana yaqulu haƙiƙa ya kasance yana cewa Allahumma ij'al salawataka وبركاتك ورحمتك على محمد عبدك ورسولك إمام الخير ورسول الرحمة yana cewa Allah ka sanya salatittikanka da albarkokinka da rahmarka ala Muhammadin ka bai ce ala sayyidina Muhammadin ba wannan ruwa ibnu mas'ulin ce bawanka kuma manzanka imamul khairi wa rasulur rahama jagoran alkhairi kuma manzan rahama alhadis har zuwa ƙarshen hadisin kaga wannan duk sahabbai ne ko aliyu ibn mas'ud sai kuma alqadi iya ya kawo athar na tabi'i yace wa an al-hasan al-basri haka nan akwai ruwa daga al-hasan al-basri annahu kana yaqulu al-hasan al-basri ya kasance yana cewa man arada an ya shirme bilkasar arwa min haudul mustafa duk wanda yake so ya sha da kofi mai kusarwa daga tafkin mustafa shine manzan Allah Fal falyaqul to ya ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli wa asharihi wa ansarihi wa shiyaihi wa muhibbihi ya ce sai ka ce Allah kai salati ga annabi Muhammadu da alayensa da sahabbansa da matayensa da ƴaƴayensa da zurriyarsa da iyalan gidansa da sarkansa da mataimakansa da jama'arsa da masoyansa ya ka lafazin sayyidina bai kawo ba yace fa haza ma awsarahu min shifa wannan ne abin da shi alqabi ya zaɓa ko kuma ya kawo a cikin ashifa mimma ya talaku da ayati salati alaihi min sahaba min ba'di na abin da ya ratayu da hai'a kamannin yadda za a yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam daga sahabbai da wanda suke biye bayan su wa zakara fihi ghayr dalika amma ibn hajar sai ya ma ba iya wayan ne ya kawo ba ya ambaci wani haka sai ibn hajar ce na'am na'am yace haka ne warada fi hadisi bin mas'udin ya gangaro a hadisin ibn mas'udin ba wanda muka karanta ba annahu kana yaqulu fi salatihi ala nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana faɗa a salatinsa ga nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa allahumma ja'al fada'ila salawatika wa rahmatika wa barakatika ala sayyidil mursalina yanzu sayyidina ya zo ko bai zo ba ya yana cewa Allah ka sanya mafificin salatanka da rahamarka da albarkarka ala sayyidul mursalin a bisa shugaban manzanni kaga a wannan ruwa an samu lafazin siyada ko a karaja ibn maja sai ibn hajar ya ce wannan hadisi ibn maja ne fitar da shi lakin isnaduhu da'ifun sai dai isnadin sa zuwa kan abdullahi dan mas'udin bai inganta ba bai inganta ba in kuma hadisi bai inganta ba za a saurare shi ba za a saurare shi ba kenan har yanzu maganar mu tana nan yadda take sai ce wa hadisu ali musharu ilaihi awwalan akarje qabarani hadisin ali wanda muka nuna zuwa gare shi a farko ma na wanda muka fara karantawa a wannan karatun na yau yace wannan hadisin qabarani ne fitar da shi bi isnadin laysa bihi ba asin da isnadin da babu laifi a kansa wa fihi alfadun garibatu a cikin sai yace akwai baƙin lafuzza kuma kun ji su ko baƙin lafuzza din nan ba saba jin su ba yace rawaitu ya mashruhatun fi kitab fadl an-nabi sallallahu alaihi wasallam li abul hasan bin al faris malai yace ibnu aje yace na rawaito su ababan yi wa sharhi an yi bayanin su a littafin fadl an-nabi na abul hasan bin al faris na wannan malamin wa qad dakara shafi'iyya anna rajulan yace shafi'iyya sun ambata cewa da za a ce mutum lawa halafa zai yi rantsuwa la yusalli yalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam afdalus salati shafi'iya suka ce da mutum zai rantsuwa ya ce ya rantse da Allah zai wa annabi sallallahu alaihi wasallam mafificin salati salatin da ya fi kowanne suka ce fadari kulbarra an yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam to hanyar da zai kubutar da wannan rantsuwar tasa shine salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan lafazin ya ce allahumma salli ala muhammadin kullama zakarahu zakiruna wasaha an zikirihil gafiluna kaga shine na Na'ima cikin ba imamu shafi'i ko suka ce to in kace za ka yi annabi salatin da ya fi kowanne kuma ka rantse to salatin za ka fitar da rantsuwa shi ne ka wannan salatin amma na magana ko ku za ku yarda da ita wa qala an-nawawi imam an-nawawi shi shi imam an-nawawi an san kowane mazhabi yake bi ko wani mazhabi yake bi shafi'iyya shi kuma sai yace wa sawabu alladhi yanbaghi al-jazm bihi yace magana ta daidai wacce ya kamata a yanke kawai ta ce magana an yi ƙala shi ne a ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim ila akar hadis wannan ba ce gaskiya ba saboda wannan ne zo daga annabi wancan kuma daga waye zo daga imamu shafi'i zo kaga duk da ba shafi'i ne kuma ai ya sanar da imamu shafi'i ko kuma ya san yana gaba da shi ya san ya fi shi matsayi ya fi shi daraja amma da aka kawo abin da ba daidai bai magana ko bai magana ba kuma wannan ya ce shi ga mai bin maza bin shafi'iyya bai cire shi ba ashe kaga dan malamin mazhabi in ma kana bin mazhabin kenan in malamin mazhabin ya faɗa abin da ba daidai ba ko aka ɗauko ta magana tasa wani cikin mazhabin ya faɗa ya ce ita ce daidai kuma ba ta ce daidai ba in ka ce ba daidai ba ce ga daidai din wannan ba nuna cewa ka raina malamin ko baya nuna cewa ka daina bin mazhabin kuma ma kana bin mazhabin kenan wa qad taqabahu jama'atu min al ma masu kalidanci kenan ibn ya ce amma kuma da yawa jama'a da yawa daga malamai yan baya baya sun ci dunduniyar imamu a nawawi da annahu laysa fi kayfiyatin madhkuratayn ma yadullu ala thubutil afdaliyati fihima min haythu naqali cewa wai a cikin wayannan kaifiyoyin guda biyu da aka ambata ba abin da yake nuna tabbata falalar ko fifikon wani salatin akan wani wai min haifin naƙali ta hanyar cirowa amma akwai tuna ta hanyar cirowa wannan daga manzan Allah yi wa amma min haifin ma'ana sun ta ce amma ta ɓangaren ma'ana fal afdaliyatu zahiratun fil awwal wai ta fuskan ma'ana fifikon a fili yake a na farkon kullum ma zakarahu zakiruna kasu kawai sun kalli yawan waɗanda aka ce a salatin ko amma malam duk abin da aka faɗa tun daga wanda annabi ya faɗa wanne ne zai kai na annabi ba wanda zai kai na annabi sai malam ya ce wal mas'alatu mashuratin fi kutubul fiqi ya rage magana sai ce kai a takaice dai wannan mas'alar shararriya ce a littattafan fiqihu wal garbu minha yace manufa dai daga gare ta anna kullu man dhakara hadhihi al mas'ala min al fuqaha qatiba yace manufa dai shine duk waɗanda suka ambaci wannan matsala ɗin a cikin malaman fiqhu baki din su in je ibn hajar lan yaqati kalam ahadin minhum sayyidina yace wannan lafazin na sayyidina bai abku a magana ɗaya daga cikin su ba walau kanat hadhihi ziyada manduba yace da wannan ƙarin na sayyidina abun so ne ma kufiyat alaihim kulluhum hatta akfaluha to da ba zai buya a gare su baki ɗayan su ba ce duk sirrin kan ba yace wal khairu kulluhu fil ittiba'i ibn ajir yace kai alheri baki ɗansa fil ittiba'i yana ga biyayya ga manzon Allah wallahu a'lam yace Allah shine mafi sani ai ya bada amsa ko tunda yace alkhairi baki ɗayan sai yana ga biyayya ga manzon Allah me yake so ya ce ma ka tsaya inda manzon Allah ya tsaya da mutane domin addini salati ibada ne ita kuma ibada Allah ne ya aiko manzan Allah da ita a yi ta yadda Allah yake so bal da ma ka tambayi manzan Allah a surayoyin sai da yayi shiru ko wanda shirin da ya suna da tan wahayi ma aka yi mata to in ga yanda ko ma dai ba manzan Allah wa mayan tsakwanin hawa in huwa illa wahayi wa tun da aka ce ya zani salati ya koyar ga yanda za a yi yanda annabin ya koyar haka Allah yake so kana ƙara wani abu to yanzu kuma kai ne kake son wannan ba Allah ne yake so ba yanzu wannan ibn hajar mala ya gama kawo maganarsa sai mala bane ce qultu shi kuma zai tasa magana yace wa ma za ba ibn hajar rahimahullahu ta'ala yace abin da Alhafi ibn hajar Allah ya masa rama ya tafi kai. min adam mashru'iyyati taswidihi sallallahu alaihi wasallam fi salati alaihi na rashin shar'ancin shugabantar da manzon Allah wajen yi masa salati ma na rashin shar'ancin cewa sai da na cikin salati ittiba'an lil amril karim dan biyayya ga umarni mai girma na manzon Allah yace wa huwa allazi alayya al shine abin da hanafiya suke kai wa huwa allazi yanbaghi tamassuku bihi kuma shine abin da yake wajibi a riko da shi li'annahu dalilu sadiq ala hubbi sallallahu alaihi wasallam domin yin hakan dalili ne da yake gaggata san ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kawo aya dan ta tabbatar da abin da ya faɗa dan Allah ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah al-ayatul mihna ko ayat da ita ke gane ne san manzan Allah da munafiki makaryaci dan Allah ce da manzan Allah qul kace yace da suwa duk duniya gaya musu kace musu in kuna san Allah ku mutanen duniya ko ku bi ni abuwa ma sai Allah ya so ku ashe kenan da me ake gane kana son manzo Allah da waka da da'awa da me ake ganewa da biyayya dan da'awar ina so ina so kai ma zaka iya yanzu zan iya zuwa in ce wannan fular in na naushe ta ce ta rushe ba da'awa ba ce to kai ba za ka iya faɗa ba amma in nausa ta rushe din ma ko ba gaba kuma suna yi mutane wuta dabara ina ji kwanaki ne magana ko anan ne ko ba anan ba ne sai su ce wai ai san manzan Allah ya fi bin manzan Allah kaga wannan wauta ce to kai kuma in ka da wayo sai ka kama musu da su a wallahi biyayya ta fi soyayya to kaga baka san kai ma abin da kake ba saboda anan wasu abubuwa ne wanda a haɗe suke ba sa rabuwa sai suka raba ma dan ba yanda zai a sami biyayya ba soyayya kuma ba yanda zai a samu soyayya ba biyayya wannan a haɗe suke ba ta rabuwa ina ba da kun fahimce ni daga da mutum ya ce ma ai so ya fi ka ce kai da Allah da ka kare na mun wayo ka taɓa ganin san da ba biyayya a cikinsa kuma ka taɓa ganin biyayya da ba soyayya a cikinta in dai biyayya ba tilasta ma ka ce dole wacce ba ka so ba ko ba ka ba in dai da raɗin kan kake wa abu biyayya to wallahi san ka kake kuma duk abin da ainihin kake so sai kana bin sa in kana hubbuka sadiqan la batahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u ga ga ga ga ga wannan bajarun laila ma ko <laughs> shi da ma saboda soyayyar ya tafi rayuwa garu biyayya yana marattu ala diyar diyar laila uqabbilu dal jidar wal jidari wa ma hubbul jidar shagabna qalbi walakin hubbu man sakana diyara yake cewa na wuce gidajen laila kufai ba sun tashi ta laila ya zama kufai ba kowa ya ce amma na je na wuce su in wa wannan bangon kis in wa wannan gidan kis in wa wannan rushasshen gurin kis ya ce ba wai gidan ne san gidan ne lullaba zuciyata ba a a san wanda ya zauna a gida laila fa na ha gani tuya za ka ce kana san manzan Allah ma'al manzan Allah ya ce yi za ka ce ni annabu ba zan ba wani yare kake mana nan ya ce kar kai kaza ka ce wallahi ina son ka amma sai nayi haka ne mana yaran kenan da zun ne mata karatu na basu misali na ce yanzu misali tun da wata ce tambaya kan ya san manzon Allah yake to ba lokaci na ce za mu zo mu lakca kan wannan amma dai bari a minti biyun baki an san ce yanzu misali mijin da kika aura ke karan kanki kun yi soyayya an soye har an kone sai aka yi aure kaga nan za a ga soyayya in ta gaske ce ko to me zai alamta soyayya na ce shi kenan a al'ada malam mubarak ya yi aure shi kenan sai ce to zan tare rana kaza malam sadiq dan uwa junaidu malam alkasim duk ba muna tare ba ku dan zo da Allah amarya ta dai mana abinci mu ci misali sai ya kawo misali kaji da safe da kayan miya da duk abin da ake bukata miya ne kyau ta haɗu da duk abin da za a yi abinci sai ce to gashi zan yi baki ki mana abinci kaza da kaza da kaza ai su wane ne ma Allah ta san su ta san eh abokansa ne ko abokan da'awarsa ne ko kaza ko kaza ne ya ce to ni zan ɗan tafi makaranta kan ya tafi sai ta taimar ci goma ya Mubarai ya masoyi ya wane ne duk ta waƙe shi da ya je ya dawo magarba ta yi yana doso kansa cikin gidan sai ga kagajinsa can irin yan kwarin nan baƙaƙe suna bin su sun fara ne kenan bugawa kayan miyansa suna bugawa yana zuwa kofar ɗakin kai magana ce ta fara yi tuka Don Allah in bai kai zuciya na sai ba zai naushe ta ba in tana son sa da gaske za ta bi wannan umarnin ko ba za ta yi ba zaka a haɗe suke ba sa rabuwa kuma ga abin da ubangiji ya gaya mana in dai kana son Allah to ka bi manzan Allah kai ma sai Allah ya shuka daga duk wanda maga ya bin manzan Allah yana ma faɗa da sunnar manzan Allah in ya shiga garin nan da ihun san Allah da san manzala mu mun san ƙarya yake mun san zancen banza yake munafiki ne shi akwai wanda yake so ya ɗauko ya ɗora a matsayin manzan Allah ko ba haka ake yi ba amma wuce matsayin manzan Allah a dora su a kujerar Allah Allah yana da kujerar misali ma'ana ina nufin matsayin Allah ba ka ake yi ba ubangiji ta'ala ka tsare mu daga bata Allah ka ba mu ikon biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka kawo abu manzan Allah ya kawo abu kace kana son manzan Allah Na ce ina son manzan Allah sai shi to shikenan tunda mu duk mun haɗu muna son manzan Allah aje na gidanku in aje na gidanmu mu dauna manzan Allah akwai lafiya nan in kana san annabi zaka ce ga abokin tafiya ko ba zaka ce ba to amma me isa in mun ci a dauna manzon Allah ake faɗa da mu in banda ma yanzu ya zama dole dole ne a zauna da mu ai da aure ma hana ma aiki ka je kasuwa a kore ka amma yanzu lokaci ya zo dole sai an zauna da mu bayan ta sa'i dole a ba mu aure in an isa hana mu kuma dole mu je kasuwa ne kasuwanci haka za a yi da mu bayan ta sa'i mu ma yanzu muna da kuɗi muna da gidaje muna da ƴaƴa komai muna da shi mu yanzu ma mu zo mu aure ɗaka wallahi tallahi alfarma muka yi maka don ƴaƴan mu sun ishe mu yanzu ko don a riƙi mama da mutunci ba ka mamu ba wallahi ka mamu. eh <laughs> ka gani ka gani an ah, magana ta riga ta ƙari. kawai ka bi manzan Allah ka huta ka huta mu huta kowa ya huta amma Allah daga ran da kace ba za ka bi manzan Allah ba ka sani wallahi ballahi ba za mu baka ka huta ba sai dai da mu da kai duka a huta mu mun san ba mu huta wallahi ba asara ban je akan wannan ne akwai inda za mu huta amma mu zuba mu gani ولذلك قال إمام النووي في روضة maliki dan haka ne imamun nawawi ya faɗa cikin littafinsa ar-rauda yace wa kamalu salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala muhammadin ila al-akhir wa nau'in salis al-mutaqaddim yace shi isa imamun nawawi ya faɗa rawa ce mafi cikar salati ga annabi mafi cika shine kace allahumma salli ala muhammadin zuwa ƙarshe daidai da nau'i na uku da muka karanta da ya gabata falan ne da kai fihi asiyada kuma nawawi a cikin bai ambaci siyada ba bai ce sayyidina ba kuma nawawin nan duk garin nan ayyadin littafin sa ana karanta ko ba ka ba ana karanta unan nawawiya ko nawaye na sani ana karanta yadus salihina nawaye na sani ashe an yarda da shi kenan ko to ga abin da ya fara shi ba muka fara faɗa ba kenan wannan ka'ida ta nau kenan ta uku mun gama da ita mun gama da ita daka a salati yanda annabi ya koyar tabbas mun yarda mun gamsu mun sallama kuma duk wanda zai mana adalci ya san wannan caki da mu manzan Allah ne shugabanmu shi isa ma muka ce mu duk duniya ba wanda zamu bi bisewa to wanda kace shi za zaka bi kaya da menene kenan da shi shugaban shugabanka muka ce da babanmu da babanmu da da da da da headmaster mu da principal din mu da ko ba waye namu zai saba manzon Allah za mu ce ya hakuri mu annabin zamu bi ashe da shi ne mai din mu kenan sai muka ce amma da ya zo koya mana salati bai ce mu ce sirri na ba don haka ba za mu faɗa ba to wannan magana din mai hankali wanda ya sa dini ya ji ta ya san gaskiya ce to tun da an san gaskiya ce ba za a faɗi ta ba sai a ce ka ce kar a annabi salati kai kuma ba haka ka faɗa ba ko haka kuma faɗa ba haka muka faɗa ba alqaidatu rabi'a ƙa'ida ta hudu malai ce wa alam kai sani annan nau'al awwal min sigi salati sallallahu alaihi wasallam yace ka sani nau'i na farko na siga salati ga annabi da muka karanta din nan wa kadha nau'in radi haka nan nau'i na hudu wa huwa ma allamahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ashabahu shine abinda manzo Allah ya koya sabon su sa'aluhu an kaifiyatu salati alaihi da suka tambaye shi ya za su yi masalati wa bi bidhalika ala annaha al-afdal kayfiyati fi salati alaihi sallallahu alaihi wasallam da haka ana kafa dalili da hakan akan cewa su ne ficiyar kaifiya ta salati ga annabi domin da abin da annabi ya faɗa ba tambaye shi ba da abin da tambaye su aka yi faɗa to wanda tambaya aka yi faɗa ya fi ƙarfi saboda la ya ji istaqirul bayani inda alhajati bukata ce ta sa aka tambaye shi to tun da tambayar na ba aka yi ba yanda za ya jinkirta wajen ba da cikakkiyar amsa shi yasa suka ce to nau'i na ɗaya da na hudu sauran duk annabin da ya koyar amma da na ɗaya da na hudu tambaya aka yi mara ya ce ga abin da za ku faɗa da aka ce su ne suka fi kowace kaifiya mali ce li'annahu la yaktaru lahum wa kadhalika nafsi illa al-ashraf domin annan ba zai zaba al'ummarsa ba haka nan ba zai zaba kansa ba face abin da yake madaukaki wal afdal kuma mafifici wa man samma sawwaban nawawi daga nan ne imamun nawawi yace magana ta daidai ya dai yace ita ce magana ta daidai fi rauda a cikin rauda yace annahu law halafa la yusalliyanna alai afdal salati imam an yace da mutum zai rantsi yace zai wa annabi mafificin salati lam yabirra illa bi tilkal Ya yace ba zai kubuta daga rantsuwarsa ba sai yayi ɗaya cikin wannan kayfiyoyin ko na ɗaya ko na hudu jahu sabki tajuddin sabki ya fuskantar da wannan magana din bi annahu man atabiha da cewa duk wanda ya zo da wannan salatin siga ta ɗaya ko ta hudu faƙar salla alan nabi sallallahu alaihi wasallam bi yaqinin yace yayi wa annabi salati da yaqini ba ko kwantuwa a ciki dan adabu ne koyar da shi wa kullu man jaa bi lafzin ghayraha yace dukkanin wanda yazo da wani lafazi na salati ba wannan na annabin ba fa huwa min itiyani bi salati al madluba fi shakkin to shi zuwan salati da ya ne nema to anan yazo da salatin wanda akwai kokonto a kansa Yayi ko bai ba dan ba daga bakin annabi ya zo ba amma idan ka zo da na annabi ya ce ka zo da salati da yaƙi ne kai wa annabi salati li'annahum qalu subki yace domin su sabai sun ce kaifa nusalli alayka ya zani ma salati qala sai annabi ce ulu Allahumma salli ala Muhammadin haɗi zuwa ƙarshe kaga wannan yaqini ne kenan salati yace faja salati alaihi minhum hiya qawluhum kaza sai manzo Allah ya sanya salati a gare shi daga sahabbai da mu da muka biyo bayansu su shine mu faɗi wannan lafazin da manzan Allah ya koya mana In ta magana su ta kare ana zakara haitami fi darul mandud haitami ne ya ambaci wannan magana cikin darul mandud summa zakara sannan shi ma haitamin sai ya ambata yace annal maqsuda yace manufar ya hasulu yana tabbatuwa ma'ana manufa ta yi wa annabi salati yana tabbatuwa bi kullin min hadhihi al da ci ja'at fil ahadith sahiha manufar tana tabbatuwa da dukkanin waɗannan kaifiyoyin da suka zo a hadisai ingantattu ma'ana manufa ta yi wa annabi salati tana tabbata a wannan kaifiyoyin da suka zo ingantattu duk wacce ka ɗauko kai to manufar salati ta tabbata tunda dukkanin su waye koyar da su annabi amma in ka ɗauko wata kaifiya wacce ba namu ne ya koyar da ita ba manufa ba ta tabbata ba kamar da shibki ya faɗa dan akwai shakka a kanta amma ta annabi babu shakka a kanta ya ƙi ne al'aidatu khamisa ƙa'ida ta biyar yace wa'alan kai sani annahu لا يشرع تلفيق السيغة الصلاة min من مجموع ya السياق baya halatta ka har hada sigar salati guda ɗaya daga taruwar waɗannan sigogin yan siga ne muka karanta a nan shida ko bakwai siga bakwai ta salati ga annabi to baya halatta ka ciro wani abin a can ka ciro wani abin a can ka ciro wani abin a can ka ciro wani abin a can kai kuma ka tashi ɗaya baya halatta da yanzu in kai haka naka kai ba na annabi kai ba ko ba haka ba yace wa inna sunnatu an ya kula haza taratan wa haza taratan abin da yake sunna wani lokacin kai wancan lafazin wani lokacin fa kai wancan kaifiyar kama bayyana hu shehu islam ibn taymiyata kama yadda shehu islam ibn taymiya ya bayyana haka fi bahasan lahu fit takbir fil idain a cikin binciken da ya dangane da kabbar buri a sallar idi a cikin majmu'ul fatawa ka'ida ta biyar kenan a fa'ida ta biyar alfa'idatu sadisa sai fa'ida ta shida ƙalal allama siddiq hasan khan fi kitabihi nazar al-abrar bil ilm al min al wal azkar sunan littafi ne da shi sadiq hasan khan ya rubuta ya saba wannan sunan nazar al-abrar bil ilm al min al wal azkar بعد أن ساق أحاديث كثيرة بعد أن ساق, أحاديث كثيرة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والأكثر منها bayan ya koro hadisai masu yawa da suke magana kan falalar salati ga annabi da falalar yawaita salati ga annabi ashe masu cewa kenan ahlus sunna ba su yi annabi salati zalunta mu suke yi ko ga shahar malamu suna kawo hadisan falalar salatin annabin. da falallai yi wa annabi salati da yawa to bayan sa dai Hassan kan ya koro wa innan hadisan kala sai ya ce an gane bayan ya kawo hadisai da suke nuna falallan salati ga annabi ya kawo hadisai da suke nuna falallan yawan yi wa annabin salati to sai kawo wata magana shi kuma sai ya ce la shakka yace babu kokonto fi anna musulmi muslimina salatan alayhi sallallahu alaihi wasallam hum ahlul hadith warwatu sunnatul mutahhara yace babu kokonto cewa mafi yawaitar musulmi yi wa annabi salati ma'ana a musulmi wanda suka fi kowa yi wa annabi salati babu kokonto su ne suwa ahlul hadith malaman hadisi warwatu sunnatul mutahhara da masu rawaito sunnar manzan Allah su ne dai malaman hadisin ko fa inna min wazaifihim fi hadal ilmi sharif yace domin yana daga aikinsa na yau da kullum a wannan ilimin madaukaki at tasiyatu alaihi amama kulli hadisin shine yi wa annabi salati a gaban kowane hadisi duk sanin suka ce qala sallallahu alaihi wasallam sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma aikinsu kenan hidimar hadisi kan kenan sun fi kowa mai yawaita salati ga annabi yace la yazal lisanuhum rabban bi dhikrihi sallallahu alaihi wasallam harshen su baya gushewa yana danye da ambatan manzan Allah walaisa kitabun min kutubi sunna wala diwanun min dawawinul hadith ala anwa'iha yace ba wani littafi daga littattafan sunna ma littattafan hadisi ba wani diwani ma'ana wani ba ka rubuta na littafi na diwanoni na hadisi ma'ana ka dawwana ka rubuta na hadisi a bisa saɓanin nau'o'in littafan hadisi ɗin minar jawami naga jawami ina ce jami'u kaza jami'u kaza wal masanid da masanid ya ce musnadu kaza musnadu kaza wal ma'adim da ma'adim ina ce mujamul kabir mujamu kaza mujamu wani mujamu wani wal ajza da kuma al ajza irin su juzu'ul qira'a juzu'ur rafa'u yadaini juzu'u kaza juzu'u kaza wa ghayra hada wasun su illa qad istamala ala alaf ahadith fa sai ka samu wannan littafin ya tattaro dubunnan hadisai hatta inna aksaraha hajman har ma wanda ya fi takaito yawan hadisai ɗin kitabu jami'is sagir shine littafin a jami'is sagir lissiyuɗi na al'imamu suyuɗi yace fihi asharatu ala hadisin a cikinsa shekaran shi karan kansa akwai hadisai sun kai guda dubu goma wa is ala zalika sa'ir sufin nabawiya da sauransu dai akan haka na sauran tafai ko takardun da aka rubuta na hadisan annabi fa hadhihi isaba annajiya sai sadi hasan kan yace wannan jama'a din annajiya wacce take mai tsira wal jama'atul hadisiyya jama'a ta hadisi su ne wa kenan malaman hadisi kenan ce auren nasi bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawmal qiyamati su suka fi kowa cancantar manzan Allah ranar kiyama ma'ana ba wani mutum da zai cancanci kusantar manzan Allah ranar kiyama kamar suwa kamar malaman hadisi dan sun kare rayuwarsu wajen mi yin hidima ga sunnar manzan Allah sun kare rayuwarsu wajen mi yin salati ga manzan Allah sun kare rayuwarsu wajen mi yada addinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa as'adun bi shafati sallallahu alaihi wasallam kuma su suka fi kowa samun azarta ta ce tan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malai ce bi abi huwa wa ummi babana da babata sa zamo fansa ga manzon Allah la wisawin fi hadhihi fadila ahadin minan nasi ba wanda zai daidai da malaman hadisi a cikin mutane ba wanda zai daidai da su a wannan falala din illa man jaa bi afdal mimma ja'u bihi sai wanda ya zo da fiye da abin da suka zo da shi sai mala ya ce wa dunahu karɓin ƙatad ya ce akwai kwa babban aiki kan ka samu wanda zai zo da abin da ya fi nasin akwai babban aiki ka ya bagi alkhair sadai hassan kan ya ce na hore ka ya kai mai neman alkhairi wa ɗalibin naja bila bairin ya mai neman tsira ba tare da cutuwa ba to na hore ka an ta kuna muhaddisan ka yi ƙoƙari ka zamo malamin hadisi aw mutadaffilan adal muhaddisina in baka zama malamin hadisi ba to ka zamo yaron malaman hadisi yace wa illa in ko baka zamo malamin hadisi ba baka zamo yaron malamin hadisi ma'ana mai bibiyar shi yana kwankwada ilimin hadisi in baka zamo haka ba fala takun yace kada ka zamo dash dash dash ka san kansa kaga kar ka zama mai rigima da su za ka yi fara haka ko kar ka zama mai kinsu su kar ka zama mai ainihin barin majalisansu kar ka zama kar ka zama kar ka zama suna da yawa kuma kuna gani da idan ku duk wanda yake rigima da malaman hadisi kuna ganin rayuwarsa take zama sai ga tinkan aje ko ina ubangiji ya wulakanta shi a rayuwa ko da baka ga ana hajijiya da shi a duniyar ba sai Allah ya kunyata shi ƙananan yara su zo su nuna duniya makaryaci ne jahili ne bai san komai ba sai dinga fito da karai suna tona masa asiri to haka haka Allah yake shi yasa naman malamai musamman malaman hadisi wallahi guba ne wallahi ka shedinka da cin naman malamai balle kuma ka dinga taɓa mutuncin su wallahi naman su guba ne ba wanda yake taba malamai ya kare lafiya babu shi yasa ya ja maka wannan kunne yace ce falaisa fi ma siwa zalika min a'idatin ta'uri ya yace babu wani abu a koma bayan haka na riba da zai dawo zuwa gare ka in dai baka zamo malamin hadisi ko yaran shi ba to kakka zamo mai taba su dan in ka taba sun ba wani abu na riba da zai dawo zuwa gare ka sai dai asara wallahi sai dai asara qultu yanzu wannan magana muka yi ma tawaye ta Sadiq Hassan kanci qultu sai mala albani yace ana as'alullaha tabaraka wa ta'ala malam ce ni ma ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala an yaj'alani min ha'ula'il muhaddithin ya sanya ni cikin waɗannan malaman hadisin allazina hum awlan nasi bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda su ne mafiya cancantar mutane ga manzon Allah sai ce la Allah hadal kitab min adillata ala zalika Allah sarki Allah ya ma rahama mal albani yace ina fatan wannan littafin ya zamo dalili ne akan haka sai ce rahimallahu imamu ahmad imamu ahlus sunna ko imamu sunnatul ladhi anshada yace Allah ya ji kan imamu ahmad jagoran sunna wanda ya rera wannan waƙar yace dinun nabiyyi muhammadun akbaru ni'mal matiyatu lifatal atharu la targabanna anil hadith wa alihi farra'u laylun wal hadith naharu ولربما جهل الفتى أثر huda. wa shamsu bazigatun laha anwaru imam ahmad yace dinun nabiyyi muhammadin akbaru yace addinin annabi muhammad shine hadisai da shi kake koyar addinin ko dan hadisai ne suke fassara qur'anin da Allah ya ko manzo Allah da shi sai ce ni'mal ma'iyya madalla da abin hawa lilfata ga mutum a in ya zama hadisan manzan Allah ne ma madalla ga mutum in ya zama abin da yake hawa yi addini suna hadisan manzan Allah sai ce la na anil hadisi wa ahali a hirɗinka kar ka kyamaci hadisi kar kuma ka kyamaci malaman hadisi saboda mai ce far ra'ayu ba dai fi kuke ta amina shi ba sai ce shi ra'ayi dare ne duk wata magana da wani malami zai faɗa ba hadisi ne ce dare ne sai ce wal hadithu haru, shi ku hadisi rana ne yanzu misali yanzu mai aka kunna a nan malam inji ne ko sola da injin da sola ko don mu ga haske wani a gidansa shi kuma ya kunna kendir wani ma a ci balbal wani kuma ya kunna ainihin yan cano nuna ne ku kowa dai ne yake bukata haske haka ne dan Allah in gari ya waye rana ta fito da ko ka kashe ko ka kashe za ta yi amfani saboda ne saboda rana ta buɗe in ka kashe kanka in ba kashe ma ba a sanda fitilan saboda wancan suka na rana ya danne ta ko to haka hadisi yake da ra'ayin kowa duk wanda zai faɗo ta magana idan ga hadisin annabi ya zo ko ya janye ko kar ya janye magana ba ta da amfani dan hadisin manzo Allah shi za'a shi yasa yace far ra'ayu laylun wal hadithu nahar shi ra'ayi dare ne da hadisi ya zo sai ya haka ka hanya sai a bi ta dodar insha Allah har ina ha aljanna sai yake cewa wala ma jahilal fata asarar huda yace so da yawa mutum yakan jahilci asarar huda ta farki na shari'a sai ce wa shamsu bazigatul laha anwaru yace ita kwarana bazigatun ya ce ta fito ta bujuro karara laha anwaru kuma tana da haske me ranar hadisin zaka a ihu zaka ta duba sai ya zama tafarki shari'a bai samu ba amma da ka dawo hadisan manzan Allah sai kofa ta buɗe sallallahu alaihi wasallam to mala ya gama da fa'idodi ko sai ya ce wa kazalika sanna lahum du'a fi hadhihi at-tashahhud ko fi hadha at-tashahhud wa ghairihi sai mala albani za a tahiyya ta nawa miki ta farko ko ta biyu ta farko to sai mala albani ya ce kamar haka ne manzan Allah ya sunnanta musu al'ummata kenan ya sunnanta musu addu'a a wannan tahiyar da ma waninta a tahiyar farko din ba ya ce qala sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza qa'adtum fi kulli rak'atayn fa qulu at-tahiyyatu lillahi manzon Allah ce idan kuka zauna a dukkan raka'a guda biyu kaga tahiyyar farko kenan ku ce at-tahiyyatu lillahi har izuwa ƙarshe yace fa zakaraha ila akirha sai manzon Allah ya ambaci tahiyya din har izuwa ƙarshen ta thumma qala sannan sai manzan Allah ya yace thumma li yataqayyar min ad-du'a ajabahu ilayhi sai manzo Allah ce sannan mutum ya zaɓi addu'ar da ta birge shi zai roƙi Allah da ita to anan ne malamai suke sabani suka ce addu'a ta birge shi ma'ana daga addu'o'i turai sai ya zaɓi wacce ga dama wasu malamai suka ce a'a kowace addu'a in dai addu'a ba saɓan Allah ba yanke zumunci a cikinta ko da bata zuwa cikin hadisi ba tunda an ce ma ajabahu ilaihi suka ce za ka iya yin ta wannan saɓanin na malamai ina ganin lokaci ya za mu tsaya nan Allah da sati mai zuwa sai mu ɗan koma baya daga waka zalika ɗin nan sai mu haɗe karatun insha allahu walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin a littafi ya taho ƙarshe insha Allah muna sa ran karatu biyu ko uku mu gama shi da izinin Allah muna gode Allah subhanahu ala da yake mana na falala din muka sa littafi kuma Allah ya sa mu gama shi wannan gaskiya ni yana cin abin da nake jin daɗi nake godewa Allah dan falala ce ta Allah ba ko yakan iya sa littafi ya gama ba amma alhamdulillah Allah yana taimako na duk inda na sa karatu in na sa littafi na kan iya gama shi kuma an sa wani in gama kusan tunda na fara irin wannan karatu na majalisi ina ji na fara da a dai bayan magarba da gwagwarmaya na sa bulugul maram kuma cikin taimakon Allah na gama ina ji cikin shekara shida ne ko biyar na gama shi muka sa bukari amma iya su sahaba muka gama yanzu muka sa da salihina na yi karatu a suba nan masallacin abdullahi bin abbas wanda aka fi sani da masallacin gidan mabu ina ji mun sa su kuma da asuba a lokacin ina gwammaja mun sa usulu talata mun gama muka sa kashfi shubhan muka gama muka sa ainihin qawaidul arba muka gama muka sa kitabut tauhid muka gama muka sa sifati salatin nabi wannan kenan muka gama muka sa ahkamul jina'is ita ce ina yin ta na je karshe zan shiga bid'o'i sai na taya da gwammaja dan uwa malam sadiq ya karasa su ma kwangon da asuba mun kanta wani tafan da su usulul salata kashfu shubahat Kitabu tauhid kawa'idul arba har ma su mun sa littafin a a a, a wannan lum'atul itiqad shi ma ina cikin yinsa kuma ta da gwamma jadin shi har yanzu ba karasa ba ina ji masallacin can na mala abbas shi ma ina ji malam sifatu salatin nabi muka fara ko muka gama muka sa idatul a a a a kamul jina'iz afwan muka gama muka sa wasiɗiya muka gama muka sa ɗahawiya muka gama muka sa ubudiya muka gama yanzu mun sa kitabun tauhid ina ji masallaci na kofar mazugal su ma ina ji mun fara da wannan littafin ne sifatin salat a sifatin saumin nabi muka gama muka sa sifatin salatin nabi muka gama su ma muka sa akamul jina'iz muka gama yanzu su ko mun sa amdatul ahka ina ji masallacin mu na nan Abubakar Sadiq ko shi ma mun sa sifatin saumin nabi a sifatu wudu'in nabi muka fara muka gama muka sa sifatu sala muka gama muka sa sifatu saumin nabi muka gama yanzu su ma muka sa ahkamul jina'is su ma to nan ne ma wannan littafin na farko ko gai shi man Allah da mu kusa gamawa su ma kurna ban gama littafi ba su kuma saboda littafi biyu nake tafiya da shi a jere da umda da al'ubudiyya nan gaskiya ina gode wa Allah subhanahu wataala dan ba wayuna bane ba dabara ta bace ka wani taimako ne na Allah subhanahu wa ta'ala da yawa zaga an sa littafi baya karuwa amma kai ka sa ɗaya biyu uku hudu biyar shida a majalisi ɗaya kuma duka gama wannan abin ka gode wa Allah ne fata da ya taya mu da addu'a ubangiji ta Allah ya karba mana Allah ya sa mana ikhlasi Allah ya sa mu dan shi ba dan neman yadda wani ko neman burgewa a gurin wani ba Allah ya sa Allah ya kalla aiki mu burge Allah subhanahu Ta'ala. wannan yake cewa a cikin salatin da ka karanta na Ali bin Abi Talib ya kira annabi da mabuɗe abin da ya rufe menene abin da aka rufe warai kuwa annabi alaihi salatu wassalam ai shari'arsa ta halatta su abubuwa wanda shari'o'in baya ba halatta su ba kaga abin da ba halatta baya a rufe ki amma da shari'ar manzara ta sai ta halatta wannan abin kaga an yi masa ne kenan an buɗe wannan abu eh. wannan yace a ni'mal matiya lil fata a ƙara fassara ma'ana al abin hawa kenan ma'ana madalla da abin hawa ga mutum in ya zamo hadisan manzan Allah ne abin hawansa abin hawansa zuwa ga me da za su yi ma jagora sa eh. ka karanta wannan me na bigo tarbiyar awwal da ake danganta shi da ranar haihuwar manzan Allah kawai sha biyu ga awwal sha biyu awwal kawai shi ne magana mafi inganci shine lokacin da aka haifa annaba amma su kansu malamai suna sabani ma inda za a gane ba wata rana ce da za a zo ana ta wani abubuwa a kanta ba na'am sha biyu garbiyu awal aka haifa annabi amma a shari'a da annabin ya zo ita an ce mana ga da balzami sha biyu garbiyu awal ba gaya mana ba ba ka isa ka kawo wani hadisi na annabi da ya ce in sha biyu garbiyu awal ta yi kala ba saboda an haifan a lokacin kuma sha biyu ga rabiul awwal din da aka haifa annabi kuma fa sha biyu ga rabiul awwal kuma annabi kuma zuwa ga Allah to yanzu bikin haihuwa kuke ko bikin mutuwa wanda kuke kuma da sha biyu ga rabiul awwal ya halatta ai wani abu sai mu fara ganin gurin su sayyidina abubakar dan annabi ya bashi a duniya da sai mu gani gurin su Fadima dan annabi ya bata a duniya da sai mu gani gurin su Ali bin Abi Talib dan annabi ya bashi a duniya amma duk basu ba to abinda a lokacin su bai zama addini ba a zamanin Jonathan sai zama addini a ba zai yi ba mu kullum abin da muke faɗa kenan wataƙila sai mutum ya zo ce ma aka yi bikin haihuwar annabi isa ma sai mu ce an zo gurin kaga abin da shari'a ta ce kan ne koyi da shi yanzu da shi kake koyi yanzu kana koyi da kiristoci mu kuma hana mu koyi da su ko mutum ya ce to kai ma ake bikin haihuwarka to bikin haihuwarka addini ne kai kuma cewa kai wannan ma kwata-kwata ma shine san annabin wanda baya yi baya san annabi ba haka ake cewa ba to san annabi ibada ne ko ba ibada ba ne. to kuma kace ba za mu rigima da kai ba kuma annabi ce mu yi ba yanzu in kace wannan abin shine san annabi to abubakar baya san annabi umar baya san annabi usman baya san annabi aliyu baya san annabi fadima ba ta san annabi aisha ba ta san annabi duk kai ta wukatu har ai har atba'u utabi da bisu imam malik din nan duk ba sa sani ba dan duk ba ba wannan shi wannan abin da ake fa karni na biyar aka fara shi a lokacin malakul muzaffar kuma duk wanda yake yin wannan bikin na maulidi ya sani in ba sani ba shi a yake taimakawa dan su suka kagi maulidi a duniya ya ishe ka misali ka kula ko yara ne dan shiya zai wuce suna kafa kafan maulidi wallahi sai ya tsaya ya taimaka musu wallahi ko yara ne ƙanana zai wuce haka sai ka tsira kaka fauldi wallahi sai ya tsaya ya taya su saboda dama nasu kai ka ara kai afa a lokacin da aka fara maulidi karni na biyar malikul muzaffar yan shi'a ne ba duniya a lokacin maulidin biyar suke yi shi na annabi shi na fadima shi na ali shi na husaini a na sarkin eh shi malikul muzaffar da haka aka fara maulidi kawai mutane suka ara suka yafa kuma da sunan shine san annabi ya ta ina zai zama san annabi ba na taba tambaye wani yaro ya zo zai min shirme wai ai maulidi na ce to ni abin da nake so zan yi maulidi amma da shar'i daya ka kawo littafi guda ɗaya wanda wannan littafin na addini ne da ya kawo maulidi wallahi zan yi kuma yanzu anan ma na maimaita in da kawo littafi na addini ai an san dai addini littafin da yake magana abin da ya shafi addini in dai an yi maganar maulidi a ciki to ka kawo min ka nuna min in gan shi ne kuma zan fara yin maulidi wallahi ba wani littafi na addini za ka gama ran maulidi saboda ba addini ba ne za ku ko dai kana koyi da shiya in ko baka san su ne asali ba to hujja ka shine abin da na faɗa aka yi bikin ma kiristoci suka annabi isa ka yanzu kuma ka koyi ne da kiristoci shi ma kuma haramun ne abin takaici wani malami a garin nan da ake girmama shi da ya tashi ba da hujjar maulidi ne mamaki wai sai ce wai hujjar maulidi wai ai annabi sallallahu alaihi wasallam yana azumi din litinin aka ce me yasa yake azumi yace saboda ranar aka haife muka ce eh ba ma musu amma shi annabin ran da aka haife shi me yake yi sai kai azumi shine ka bi manzon Allah shi ba maulidi yayi ba sai kai azumi kai ba kuma inda zaka gane bid'a ce yanzu da kake sallah ta azhar ka taba jin wani ya ce a ƙara ta zama raka'a biyar saboda ne ce ce saboda addini shaka ta zo amma maulidi dan Allah yana da yana da haddi to duk abin da kaga bai da adadi misali bai da kaifiyar yadda za a yi shi ba lokacin da za a yi shi an gane ba adadin da za a yi shi ba a ware gurin da za a yi shi ba wa'annan abubuwan babu ko ɗaya a cikin wannan abun to kakka bata kanka lokaci ba addini ba ne amma duk abin da addini in ma dai ka samu yana da adadi ko yana da lokacin da za a yi ko yana da kaifiyar yadda ake so a yi shi ko dole sai ka samu wannan ko kuma a'a yana da guri yanzu kamar aikin haji za ka yi dutsen da na yi yana da gurin yinsa kuma za ka yi a wannan watan yana da watan yinsa yanzu a zahar sai ka zo ka yi ta yanzu sannan kuma sai ka zo a zahar ɗin kawai sai ka zo sai kai haka Allahu akbar ba ka yi takaifiyar yadda aka ce a yi ta ba ko ba ka ba ko kawai ce ni ramadan ina bana zan yi a wannan watan zan ramadan ya yi? ko wanda ce to ni ramadan ina sittin zan yi ba ƙari ne ba Allah zai kalle shi duk musulunci aka yi sai ka samu akwai ɗayan wayannan abubuwa ko dai an ba shi lokaci ko an ba shi adadi ko an ba shi kaifiya ko kuma an ba shi gurin da za a yi wannan abu kama maulidi yana da wannan in na ga dama ni sai ce da safa zan nawa zai hana ni wani ya ce ba muna jin sanarwa ba za a fara karfe sha biyu zuwa magarba ko ba a faɗa wani kuma sai ce daga takwas sai gari ya waye wani ya ce daga takwas zuwa sha biyu ko ba ka ake cewa ba wani ya ce mu na da la'ilu ne na maulidin wani ya ce mu na ishiriniya ne wani ya ce mu na mu sauka za ni wani ma ya ce mu na mu na riyala ne ko ba na riyala a tara samari a ɗora 'yan mata kan mumbari ana musu kiɗa suna rawa kuma samari na hawa su musu liƙi inda wanda zai ƙaryata ya ƙaryata mu mana na yi hedin mastan makarantar dare ba wanda zai gaya min wani abu tun ana sa 'yan ƙananan yara aka zo ana sa baligai akwai makaranta da unguwan nan take nan nan kusa da mu haka suke molidin su zuba garda gardan 'yan mata da in suna molidin tun bayan magarba ake cika har gari ya waye kuma ya zama mamodin ya zama dandalin baiwa 'yan mata lasisin zina mace shi ne addini in kana son annab da gaske annabi duk litinin azumi yake kai azumi shi ne kana son annabi a daina bata mana lokaci da kan magana maulidi mun gaji da ita mun gama da wannan layin cin mu ba ma ma sauraron sa in malikiya kake gaje ga magana da faki hani kan maulidi in ba ka da littafin ka zo in ara ma ka karanta a gabana ka ban kayana karatu ne ba sa yi wallahi wai wani ma abin takaici wai Allah ne ya fara maulidi wai kun san hujjar wai wa zukur fil kitab ibrahim ka ci tahi to Allah yawa maulidi shi kuma wani tsoho da ya zo wai wai wai ai hujjar mu wani bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'una wannan ce hujjar maulidi Allah ya ji kan Sheikh Jafar sai ce ba rigima ba za mu baka aya ba da Allah wannan ayar annabi ya santa eh shi aka saukarwa ai umarni ne kul bi fadlillahi kaga umarni ne to yanzu annabi bai bi wannan umarnin ba kenan abubakar bai bi ba umar bai bi ba usman bai bi ba ali bai bi ba fatima bata bi ba har yau ba ba da amsa ba umarni ne in ka ce maulidi take nufi to in ba su maulidi ba su umarnin Allah ba in kuwa a'a sun bi umarnin Allah ta kuma mun ga ba su maulidi ba shi ba addini ba da yawan mu nan duk mun yi harkar maulidin nan mun san yadda take mun san yadda take har wanda ya fara sunan taryala ni a garin nan na san shi kuma na san da sunan tata zaka shigantaka ce kuma bari ku ga wani abu na ƙarshe zan zan faɗa wuce gaba kawai in maulidi san annabi ne ku nan ya ba yi sai dai muridi ya hada ya gayyato ku muridin shine mai san annabi ku ba kwa so kenan haka ake dan Allah ko ba haka ake yi ba kuma muridin ma in gidansa ba eh, eh ba za ku zo ba in gwamnati ce za ta shirya sai kun rubuta eh a ba ku miliyan ishirin ku yi idan gwanda ce ba za ta bayar ba an kasa ba za a yi ba wani irin san annabi ne sai ka za ka yi kai yanzu waye ka haka nan Allah ya sauki Allah ya sauki wallahi ya sauki karasa ne ake nema a wannan duniyar mutum in gida ne yayi katu ko in mota ce kayi katuwa kayi katin katin ma in mata ne tsofai tsofai da kayan baka budurwa ma ka aura wai kai shehi ne sai lura ba wannan ake ba dai kuɗi ka zuba a banki ya fi nawa in har mu da ba mu da ko mota ba mu da komai mun faɗi gaskiya wa kake jin tsoro a duniya za ka faɗi gaskiya ba duk abin da Allah ya kaddara ma za ka samu a duniya nan ba ya ka samu ba waye sai tare maka shi sa mu muke tafiya kai tsaye malam kaji in ka ce ba za ka ba mu ban Allah ya ce ka ba mu wallahi in baka ba mu bai ka mutu haka ne ai haka ne bari ba ku misali wasu suna kasuwanci a cikin ku ga a kasuwa kuna cewa wani mai kuɗi ne amma mun kun marowaci ne amma kawai tana suka je wata kasuwar kyauta ta ban mamaki wannan kyauta in ya yi ta ba zaman lafiya wallahi saboda Allah ya kaddara wannan din sai ya samu wannan abun kuma ta hannunsa dole bayar yana so ko baya so shi yasa ko mai ka samu ko a hannun waye wanda zaka fara gode shi ne Allah sannan suka gode wanda ya baka dan man la nasa la Allah!" haka mu idan ba buɗe yake tafiya yawa a yi mana bayani akan tsayar da ɗan yatsa a zaman tayya wasu suna kaɗa ɗan yatsan sama da ƙasa wasu kuma gefe da gefe wanne ne abin da ya fi kamata shine na na ga ku ishara ake da shi in kai ishara sai ka dinga ɗan ɗaga shi haka kana ƙasa da shi kawai shi kenan eh. tunda kawai ruwa ya ce ta karkaɗawa karkaɗawa ka karkaɗa zai iya yi wa haka kuma zai iya yi wa haka daga ba wai haka zaka kai in na ita ka a dan karkadawa kai zaka ce ya zama ya kai isharar kai muni da shi kuma kana dan kada shi kawai shine abin da zaka yi dangane da kiran sallah me yasa yadda ahlus sunna na Najeriya suke bambanta yadda kiran as-salatu yake daban da yanda a haramin Ka'aba da shabbaki da sauran ɗari'u eh abin da isa mun koma ne ga asalin yanda zamanin manzon Allah annabi na raye yana ji yana ganin ake yi abin da nake so shi mai tambaye gane Saudiya fa ba hujja bace addini ba hujja bace addini daga go Saudiya ta buga ce ai Saudiya ta yi ba me hujja addini kitabu was sunna illa iyaka abin da zan ce maka matsalar asaratu ba matsalar rigima bace akwai masail wanda ko da ga yanda yake a sunna ma ba su kai karfin da za a yi rigima a kansu ba wannan asalatu na ciki domin wanda suka yi asalatu a farko akwai hadisin suka dogara da su akwai da su hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda wanda har a malamanmu na suna suna gani har yanzu wannan hadisin shi za a aiki da shi an fa gana mafi inganci wannan farkon al'amari ne hadisi ibn Umar shine abin da annabi ya rayu daga ƙarshe a kai, Bilalu shine ainihin yake yin kira a farko ibn umma kutum kuma manzala ce rajulun ni a'ma la yunadi hatta yuqala asbahata asbahata kaga wannan ne kenan bilal ne yake kiran farko kuma bilal ne yake yin asalatu. salatu ibn umm shi yake kira na ƙarshe ba kuma shi ne yake yin asalatu ba amma yanzu dan wani masallaci suna asalatu a ƙarshe ba wani abin rigima ba wani abin rigima illa iyaka kai ka fahimta da yaushe suke yi amma ba ne za a zo a daga jijiyar wuya har ana faɗan maganganu kwata wata wannan matsala ba ta kai mata wannan abu ba kwata-kwata da aka mu dinga gane irin wannan abuwa amma dai gaskiyar magana shine a salatu a farko ake idan kana son karin bayani sosai dangane da wannan matsala din ka koma cikin fatawul bari na ibn a ƙarƙashin a hadisin nan na abu juhaifa cikin kitabul azan ya yi bayani dogon bayani ma ƙwarai ƙwarai daga ya ka dukkanin hadisan da yanda aka fara al'amarin kiran sallar da su aisha da abin suka dogara da shi da kuma hadisi Abdullahi dan Umar duk yayi sharhin su yayi bayani dogo akai daga koma hadisin da ce karatun hadisin muke kaga zan dan yi bincika kuma zo mana bayani cikakke to wannan koyawa babun tambaya ya zo mu zaka nayi ma ishara zuwa gurin da zaka duba amma dai take ce a gane ba matsala ce ta rigima ba Allah ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk